أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin guwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u marja fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala wanda fadilatu Sheikh Muhammad Fuadi Abdul Qaki ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a lamba darasi na tara lamban babi na talatin da bakwai babu kauli shirki aqbaha adh-dhunubi wa bayanu wannan babi zai yi bayani dangane da kasancewan shirka aqbaha adh mafi muni ne a cikin zunubai kaka gaba daya daga cikin alkaba'ir babu laifin da ya fi shirka ba laifin da yake gaba da kirka wa bayanu azamiha ba'da da kuma bayanin laifin da yake da girma bayan kirka da Allah subhanahu wata'ala wannan zai ambata mana ne a abuwa inda suke zuwa ma gaba daya wato sadawa ta karshe wa bayanu azamiha ba'da amma bari ya fara da hadisi na 53 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلق قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال an تضاني halilata jari wannan hadisi an karɓo ne daga abdullahi ɗan mas'ud Allah shi ƙara yadda da shi ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah kuma manyan makarantar alkur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kala ya ce sa'alsun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi annabi ayyu zambi azamu inda Allah wani laifi ne ya fi girma a wajen Allah wani laifi ne wanda yake katoto a wajen Allah wanda babu wani laifi sama da ki kala sai annabi ya ce an tattala lillahi nidda ka sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqak alhali Allah ta'ala ki ya halitte ka saboda haka shirka kenan ake nufi a takaice kuma ko menene ka sanya wa Allah sawa'un aljani ne ko ɗan adam ne ko mala'ika ne ko wani dubi ne ko bishiya ce ko dodo ne ko ma menene to inda ka sanya wa Allah kishiya to lalle hakika ka yi shirka saboda haka sawa'un wannan tauhidi wato wanda aka karya shirkan da aka yi shin shirka cikin rububiyya ce ko shirka cikin uluhiyya ko shirka cikin al'asma wa sifat qultu sai na sake cewa inna zalika lazim lalle wannan yana da girma a ce mutum ya sanya wa Allah kishiya qultu thumma ayyo sai na ce ma annabi sai wani laifi kuma Ƙala sai annabi yace wa an taktula shi shine ka kashe ɗanka ta kafo an yat amama kana jin tsoron ya ci abinci tare da kai imana mutumin da matarsa za ta ɗauki ciki ya sa a zubar da ciki ko wanda za a haifa masa yaro saboda tsaban ɓace rai da ta takaici ya kake yaron ko kuma kamar yadda larabawa suke kake ayayensu mata saboda tsoron talauci har Allah ya ce wa izal mau'udatu su'ilat بأي ذنب قتلت وإذا بشر أهدهم بالأنثى ظل وجهه مطودا وهو كذيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب saboda haka abinda jahiliya suke aikatawa suna yi ne a bisa jahilci da ya kashe ɗansa ko ɗiyarsa saboda kawai kada su ci abinci tare da shi ko saboda tsoron talauci in kana son kai maganin wannan shi ne karka yi auren ko karka sadu da iyalin ko kar ma a bari cikin ya shiga to idan an yi haka to wannan yana da sauke hulto sun ma'ayyo sai na sake tambayan annabi sai na ce sai wani laifi kuma ƙala an to zaniya shi ne ka yi zina da halila ta jare halaliyar makwabcinka bi ma'ana matar makwabci kamar yadda ake samu wajen yan boko da waɗanda suka waye daga wani yana zina da matar ainihin makwabcinsa Allah ya sauwake malamai suka ce akwai ruwaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala wanda mazan Allah ya ambata sannan ya karanta faɗin Allah ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يداعب له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب sai wanda ya tuba kawai saboda aka sifofin ibadur rahman shine wallazina la yad'una ma allahi ilahan su ne wanda ba sa bauta wa Allah tare da wani abin bauta bi ma'ana ba sa yin shirka wala ya an-nafsa allati harrama illa bil haqqi kuma ba sa kashe rai wanda Allah ta'ala ya haramta wato sai da gaskiya Kamar an-nafsu bin nafsi wanda ya kashe wani a kashe shi ko kuma wanda ya bar addininsa ko kuma wanda ya yi zina idan yana da aure da sauran makamantansu sannan kuma Allah tabaraka wata'ala ce wala yaznun bimana ba sa yin zina ko ma kowane iri ne wa man yaf'al zalika a sama. duk wanda ya aikata haka to zai fada cikin mumunan zunubi yudha'af lahu al'azabu azabu yau qiyamah ranan tashin al za a ninninka masa azaba wa yakhlut muhana ko wa yakhlut muhana zai dawwama a cikin azaban nan yana wulakantacce Allah ya mu saboda haka kun ga wannan aya ta tabbatar da abinda wannan hadisi ya ambata ko abinda hadisin nan ya ambata wannan aya ta tabbatar da su gabaɗaya. daya wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da hadisin kitabu tafsir a ainihin littafin tafsiri tafsiri suratul baqara ko suratul baqara tafsirin suratul baqara babu qaulihi ta'ala babin fadin Allah maɗaukaki. fala tat'alu lillahi andada kada kuskura ku sanya wa Allah kishiyoyi andad jam'i ne na ainihin ne lillahi niddan shine fala taj'alu alulillahi an eh jam'i ne to a karkashin wannan babi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi shi kuma Imam Muslim kai tsaye ya fitar da hadisin a babin shirka shine mafi mulin laifi sannan kuma da sauran waɗanda suke masa rakiya to kunga nan an ambaci shirka sai ainihin kisan kai sai kuma me sai kuma zina waɗannan abubuwa guda uku sai babi na gaba babi na talatin da takwa babu bayanin kaba'ir babin da zai yi bayanin kaba'irai su ne manya-manyan laifuffuka waɗanda Allah ta'ala ya ambata ko manzon Allah ya ambata a cikin hadisai ko aka tsine wa masu aikatawa a cikin Kur'ani ko cikin hadisai da kuma ainihin laifuffuka makamantan waɗanda ده ما في جرمان كبائرين ونين يقولوا الوا نعم حديث ابي بكره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متقيا فقال ألا وقول الدور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وانا حديثي عن كالقوني دقى أبو بكرة نفي بن هارث بن كلدة wato mutumin kasan wato mutumin kabilan alkilda eh kildawa kenan na'am wannan sahabi yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu daraja amma waɗanda suka zo a baya baya yace qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labari da mafi girman laifuffuka ba salatan a yanzu zan faɗa muku guda uku rak qalu bala ya rasulullah sahabai suka ce muna so ya manzon Allah kala yace to ku lissafa al ku billah yin shirka da Allah wa hukukul walidai da yin tawaye wa iyaye wa jalasa sai annabi ya zauna wa kana muttaqi'an da annabi yana kishin gitse ne sai ya gyara zamansa fa kala yace ala ku saurara wa qawlu zur da faɗin ƙarya qala abubakar ta yace fa ma zala yukarriruha annabi bai kushe ba yana maimaita wannan kalma ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur hatta qulna laitahu sakata har sai da muka ce kai to mai wannan hali sai manzo Allah ya shiru saboda ƙarya tana da muni ainu saboda haka wannan hadisi ya ambata mana shirka da Allah sannan na biyu kuma ya ambata mana yin tawaye wa iyaye saboda hatsari ne babba tawaye wa iyaye da rikin yin musu da'a da ainihin muskuna musu da wulakanta su yana daga cikin laifuffukan da Allah ta baraka wa ta'ala yake ɗaukan mataki a kan wanda ya aikata tun daga nan duniya kafin ma aje lahira saboda haka babban laifi ne kun ga anan ya zo na biyu maimakon a can da aka ambata mana kisan kai sannan kuma daɗin daɗawa anan, nan annabi ya ambaci ƙariya musamman zuwa mutum bai ji ba bai gali ba ya ce ya ji ya gali ya ƙirƙiro ƙariya da gangan kamar yadda yaran 'yan siyasa suke yi wa 'yan siyasa a kafafen watsa labaru ah. sawa'un social media ne ko a gidajen rediyo ne su je su faɗi ƙarya da ƙariya ƙariya da ƙarya saboda babu gaskiya a ciki ko annabi ya ce yana ɗaya daga cikin akbarul kaba'ir saboda aka hatsari ne babba saboda munin laifin manzo Allah ya yi ta maimaitawa har sai da sahabai muka ce kai tun wannan bawan Allah sannan sakata annabi ya shiru ai kaga akwai hatsari a cikin wannan saboda haka saboda ɗan dubu ukun da za a baka ko dubu biyar ɗin da za a baka ko dubu goma kai ko dubu ashirin ka shiga rediyo ka yi ƙarya ko a social media ka yi postin na karya a kan tsinanniyar dubu ashirin ko tsinanniyar dubu goma to Allah wadaran walla saboda haka ya yi ƙoƙari a yi takatsantsan musamman ma samarinmu waɗanda ba sa da aikin yi waɗanda ba su ɗauki ƙarya a matsayin komai ba to annabi ya hana kuma annabi ya yi gargaɗi a kan wannan saboda haka wannan hadisi ya ambata mana abubuwa guda uku eh, shirka da Allah da tawaye ma iyaye da kuma faɗin ƙarya akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitab ash-shahada a ainihin littafin ba da shaida kun ga ya ɗauki maganan karshe shaidan zuwar ko kuma faɗin maganan zuwar tun mutumin da zai ya ba da shaida bai san hawa ba bai san sauka ba to ya aikata babban laifi kuma tsinanne ne a wajen Allah saboda kirki yayi wannan ko nawa za a baka babu ma qila fi shahadati zuwar babin menene aka faɗa dangane da shaidan ƙarya sai hadisi na gaba حديث عنات رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر فقال أو قال الإشراق بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وانا حديثي كما أنبتا من أبوبوا قلاهدو abubuwan da aka ambata a baya ya sake maimaitawa hadisin anas dan malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi yayi masa addu'a yake Allahumma aksir malahu ya Allah wato ka yawaita dukiyansa wa waladahu da ‘ya'yansa da dikokinsa da tattaba kunnensa wa a tafilhul kuma ya Allah ka shigar da shi aljanna radiyallahu anhu ƙala yake سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان بيع النبي عن الكبائر دنجلي دا من يمن يلي ففكا قال في النبي يتي الإكراك بالله نفرق شركة دا الله وحقوق الوالدين نبي تاواي وإياه وقتل النفس نأخذ عينهم ككرين babu gaira babu dalili na hulwa shahadatu zur da kuma shaidan zure shaidan ƙarya saboda haka da shaidan zuwar da faɗin ƙarya tun matsayinsu daya da kun ga nan mun samu guda nawa idan ka ƙara da zina to mun samu guda biyar kenan kafin kuma mu samu ƙari wala hadisi ya karajahul bukari imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da wannan hadisi a kitabu sha'ada littafin shaida ko littafin ba da shaidu babu ma qila fi kahadati zuhr babin abinda aka fada dangane da shaidan zuhr saboda haka da wannan hadisi da wancan hadisi na Abu wato hadisi ne a babi guda ɗaya a wajen Imam al-Bukhari sai hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول wa ma هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الظهر وقصف المحسنات المؤمنات القافلات وانا حديثي عن كرقوني لقببان صحابينا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر وعبد الله بن صخر رضي الله عنه wanda kusan ya fi kowa hadisai wato a cikin sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haddace hadisansa ya haddace hadisan wasu shi yasa ya tara hadisai da yawa daman giwa aka ce da me kika fi sauran dabbobi ainihin girma tace da karo-karo wai karo-karo ne aka mata ba haushe ne yake bada labari wai da Allah ya halitta sai manta giwa amma fa ji ba haushe sai ya manta giwa sai da mala'iku suka zo aka ce ai an manta da giwa sai dai to tunda an manta da giwa wai sai Allah ya ce kowace dabba ta kawo gudumawa eh ta ko wani abu a jikinta a harhala ai muna yara ana faɗa mana wannan mun yarda da wannan ya za za ga giwa giya sai daga baya muka gane wato giyar hikima ce aka faɗa eh ba gaskiya ne Allah kyauta na Abu Hurairah kenan Allah shi kare yadda da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah ya yace itanibu sab'al mubiqat annabi yace kuli santi abubuwa guda bakwai masu halakarwa sune almubiqat wanda suke jefa mutum cikin ukuba masu halakarwa almuhlikat Kalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah wa ma hunna wadanne ne wadannan qala sai annabi yace shirku billah yin shirka da Allah wa sihir da tsafi ko sihiri wa qatlun nafs allati harama Allah illa bil da kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe ba tare da gaskiya ba wa lori riba da cin riba shine intare, wa aqdu malil yatim da cin dukiyan maraya wa tawalli yawm da juyawa da gudu ranar cinkoson yaki wa qasful mutanati da kazafi wa kamimmiyar mace al wanda take mumina algafilati waɗanda suke gafalallu barin zina ba ruwansu da zina kuma aure bai dame su ba amma sun kama kansu ana samun mata haka wanda ba ruwansu da ainihin ba za su yi aure ba amma sun kame kansu saboda haka yanka ka gama ce ba ta da aure ta kame kanta ka ce ai mazina ce makaryaciya to ran tashin kiyama sai an maka sai an muku hisabi tsakaninka da ita akan ainihin kazafi eh, don za a ne ka ranar kiyama sai ka kawo shaida kuma shaidan musulunci kalmir wadi filmak hula kamar ainihin abin nan taɓarya ne da mai turmi da taɓarya ko matsayin tozali da mai da tanzun tozali saboda haka nan duniya ma shaidan da ake so ka bayar kenan in maka ba da wannan ba to bulala za a maka tamanin saboda ka yi kazafi to kaga a lahira idan aka tambaye ka wannan shaida baka bayar ba to bulala za a maka da me walahun makami min hali. da ba Allah abin da ya fada kenan Allah ya sauke saboda haka mu rinka kame bakunan mu na'am wannan hadisi ya ambata mana abubuwa guda nawa abubuwa guda bakwai na farko shirka da Allah na biyu kuma tsafi dama tsafi baya haduwa sai idan an yi shirka da Allah sai idan an saba wa Allah gwargwadon yadda aka yi shirka gwargwadon bala'in tsafin kuma walakat alimu laman iktarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun shi yasa duk wanda ya rike tsafi duk wanda yake tsafi ko yasa ake masa tsafi su waɗanda suke yi sun riga sun tsaye kansu daga aljanna sun canza da gidan wuta shi yasa Allah ta'ala ya ce hakika sun sani lamani ishtarahu duk wanda ya zaɓi wannan ma lahu fil akhirati min khala ranar takin alkiyama ba da rabo ko na ne. wala bi sama sharu bihi anfusahu kuma Allah wadaran abinda suka saida kansu da ke da wannan anan duniya wato ranar takin alkiyama Allah wadaran makomansu kenan saboda haka tsafi yana da girma kuma duk wanda kama shi yana tsafi hukuncin sa kisa ne to kaga tunda aka ce hukuncin kisa to lalle babban laifi ne wa qatlun nafsi ga kashe rai wanda Allah ta'ala ya riga ya haramta mutum ya kashe kansa ko kuma ya kashe ainihin wata rai wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa aqlu riba da ainihin cin riba Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ya ce ya halatta mana ciniki saye da sayarwa amma ya haramta mana riba to kuma mutanen jahiliya suka ce innamal bai'u mislu riba yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa halallahu al wa harrama riba tunda an muku wazi kun dade kuna yi kuna ce riba ومن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما عند حضرين يكي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله ينا شافع البركة دوكي الربا amma sadaka yana hayayyafar da ita ko da za'iri sadaka ta kare to a wajen Allah ba ta kare ba saboda me فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه من تصدق بإثل تمرة من كسب طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أبين ذي سامو كينا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ko da zanganniya na dawa aka buga maka misali za ka iya ganewa an shuka dawa guda ɗaya ta fitar da kayuka guda bakwai fi kulle sumbulatin miyatu habba a cikin kowace zanganniya akwai kwaya guda ɗari saboda haka ɗari ɗin nan idan ka yi sau bakwai ɗari bakwai kenan abu guda ɗaya haifar maka da nawa guda ɗari bakwai ɗaya ka ga duk daƙiƙancin mutum zai gani kuma wallahu yi da'i kuliman ya sha ga jumlan gaba Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama saboda haka akwai mutane da yawa ba za su tsaya a ɗari bakwai din ba ina fatan an gane zanganiyar eh to wani yana nan bai san zanganiya ba ko da yake kai na kamar nan gawaye ne ba zan tambaye kafin nan ba amma me zanganiya la haula wala quwwata illa billah ai ka sa ni na tire gilasu ma gaba da kai da nake ganin ka na na kalan gawaye ne dan uwana a a to kai me zanganiya eh kan dawa Eh, kai ma daga filo kake ko eh, kan dawa to haka hausawa suke fadi ko da filatanci ne da hausa ne ko eh, hausa na don haka sadaka tana hayayyafar da dukiya amma riba tana kafe albarkan dukiya shine yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat kuma wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim malamai suka ce cikin wannan aya akwai hatsari ainu eh wallahu la yuhibbu kulla kaffarin Allah baya son mai yawan kafirci asimin mai yawan laifi kuma an fadi wannan magana ne bayan Allah ya yi bayanin cewa yana shafi albarkan dukiyar riba yana hayayyafar da dukiyar sadaka to wannan me yake gwadawa kenan yana gwada wanda yake cin riba kafiri ne tunda min akbaril kaba'ir wallahu la yuhibbu kulla kafarin kullun kulliya ga kullu ga kafarin ala sigatil mubalaga fa'alin asimin fa'ilin sigatal mubalaga huna eh saboda haka akwai hadari shi yasa nan aka yambaci wa aklu riba da cin dukiyar riba wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya to ai abinda qur'ani ya fada duk wanda yake cin dukiyar maraya yace me innama yaquluna fi butulihim naran kuma in sun je lahira wa sayaslawna sa'ira ranar duniya sun ci wuta ranar lahira kuma za su shiga wutan sa'ira wutan sa'ira mai tsananin kunuwa kenan ya za karka yadda ka cinye ainihin dukiyan kannenka ko dukiyan ainihin ƴaƴanka ko wanda aka danka a hannunka kawai kai ta ce to Allah ta'ala ya riga ya fada innama yaquluna fi butunihim nara abin sani wuta suke ce a cikin tikunansu wa sayaslawna sa'ira kuma ranar takin alkiyama za su shiga wutan sa'ira yasa aka lissafa min akbaril kaba'ir wa tawalli yawmaz zahafi sai kuma juyawa a guje a ranar cinkoson yaƙi in na tawallau yawmal masta jam'ani innama tazallahum ash ba a ji ma kasabu sai dai kuma su sahabbai mai Allah ya ce ya yafe musu amma dai farkon aya tana nan duk wanda ya gudu a ranar cinkoso na masta to innama shaifanu bai ba a ji ma kasabu shaidanu ne ko shaidan ya masa fizari ya rinjaye shi ya san ɓadda shi kuma ka bincika akwai abin da yake aikata wanda yake ba daidai ba ya sa kada Allah ya taimake shi da shahada ya samu gara ɓata ya sa aka shi ya tsere wanda yake tserewa kuwa kashe shi ba shahada ba ne hatsari ne babba min akbaril kaba'ir sannan kuma wa kasful musanatil mu'minatil gafilat kamar yadda suratun nur ta yi bayani saboda haka anan an kara mana akan waɗancan abubuwa guda biyar abinda aka maimaita wato kisan kai da kuma shirka da Allah subhanahu wata'ala saboda haka in ka cire waɗannan ka ɗauko ainihin zina ka ɗora to za a samu sun koma guda goma kenan mai wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabul wasaya littafin wasiya ko wasiyoyi alwasiya guda ɗaya alwasaya wasiyoyi babu ƙaunin ta'ala babin faɗin Allah maɗaukaki inna lalzina ya kulu na amwalar ya tama zulma to ina ne mahallin shafin na imamul bukari eh ina ne point ɗinsa wa aklu malil yatim eh shine muhallin shakin nasa to me yasa ya kawo kitabul wasaya me ce alaka yawa akwai wasiya saboda haka ko da mutumin ya mutu ya bar gado bai yi wasiya ba aka zo aka ce ga dukiyan marayu to fa wasiya ce saboda shi imamul bukari yana ba da asamin amma imam muslim rahimahullahu ta'ala shi ya riga ya gama maka aiki baya wahalar da kai na'am sai hadisi na karshe a wannan babi hadisi ne shi kuma da ya fito daga wani bangare daban shi ma yana daga cikin akbarul kaba'ir hadisu abdullahi ibn amru من الآس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلأن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلأن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ولا حديث ينكر قولي لك عبد الله بن عمرو بن الآس ورضي الله عنهما آمين sahabin da ya riga mahaifinsa karban addinin Allah sai da ya karbi addinin Allah sannan mahaifinsa ya karbi addinin Allah sahabi ne kuma mai zuhudu mai gudun duniya shi yasa kun ga lokacin da mahaifinsa ya zo ya karbi addinin Allah sai kasance kuma duk daf da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wani lokaci girma girma ne in Allah ya riga ya baka shi kenan Sahabai sun tambayi annabi dangane da ma'abin nan ka yaro nasu zababbun mutane ya ce shi ne annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi suka ce lasna an haza na tsaluka ba a kan wannan muke tambayanka ba فقال أما عادن العرب تسألوني فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ya ce kuna tambaya na dangane da larabawa ne zuriyansu da martabansu suka ce e sai ce mafifitanku a jahiliya su ne mafifitanku a musulunci idan sun fahimci addini ya za duk wanda ka same shi yana tsanani a zamanin jahiliya ko yana da darajansa a zamanin jahiliya to in ya karbi addinin Allah yana da ilimin musulunci to wancan martaban da matsayin sannan zai dawo amma sai da ilimi saboda mai al'ilmu ya rufa ubaitan la'ima da lahu wal jahalu ya mu baital izzi wal karami in akwai jahilci to komi daraja da ɗaukaka faɗuwa ne za yi sannan idan akwai ilimi to komi kaskanci kuma sai Allah ta baraka wata ala ya ɗaukaka mutum amma masu takaddun haya islamic da masu diploma ko nce da masu karatun da ya ka dawo ya kamata idan mutum yana son ɗaukaka da shahara sai ya nema a wajen Allah ba ta hanyar fitina ba ba ta hanyar fitina ba ba ta hanyar girman kai da wulakanta mutane ba saboda duk fitilan da duk ainihin martaba da shaharar da ka same ta ta hanyar fitina da wulakanta jama'a da girman kai to ka tabbatar wannan ɗaukaka babu albarka a cikinta Allah ya sauwake na'am hadisin abdullahi bin Amru bin al radiyallahu anhuma qala ce. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce inna min akbaril kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka an yal'ana rajul walidai shine mutum ya la'anci iyayensa mutum ya la'anci iyayensa kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah kaifa yal'anu rajul walidai yaya mutum zai la'anci iyayensa saboda kusa a zamanin annabi babu kurkura sannan a zamanin annabi babu wiwi eh balle a ce yin yaya eh haidu wanda ka je na la'antar iyayensa to akwai abin da ya eh saboda mutum da hankalinsa ba zai la'anci iyayensa ba amma akwai hauka to zai la'anci iyayensa Allah ya kyauta kala sai manzon Allah ya ce abinda ake nufi ba ku gane ba eh, ya sabbin rajulu abin rajuli mutum zai zagi baban wani ya zagi baban wani shi kuma ranta ya ɓaci yunkurowarsa ke da wuya fa ya sabbo abahu wa ya sabbo umma sai ya zagi babansa ya zagi ubansa ya zagi uwarsa saboda haka shi an zaga masa baba tun da an zaga masa baba da ya taƙi ramawa sai ya zage baban wanda ya zage shi da uwar wanda ya zage shi to shi ne annabi yake maganan cewa wanda ya ramakon nan to ya la'anci iyayensa duka biyu wanda ya yi da farko shi kuma ya la'anci ubansa to wane ne ba wanne ne ba ɗaya eh. domin wanda ya la'anci ubansa zai la'anci uwarsa duk da kasancewa albadi wa azzalim na farko shine azzalimi shi ya kunno abin to amma tun da aka kunna ka karka zama mahaukaci idan kuma ka tsaya a zagin ubansa to kowa ya zagi ubansa ba shi nan ba kai ya zagi naka nasa ya zaga kai ma ka rama ka zagi nasa to naka ka zaga wannan ke yake gwada cewa duk wanda aka zage shi ya danna zuciyarsa ya shiru kada ya rama duk wanda aka zagi mahaifinsa ko aka zagi mahaifiyarsa to ya yi haƙuri kada ya rama saboda wanda ya zagin ya aikata iri, wanda ya amsa ma ya aikata iri. idan wani ya zo ya ce maka haba a zagi babanka ka bari to wawa ne ba gidaje kuma ba mamaki abokin shaidan ne saboda in ka binata to farantashin kiyama za ka yi nadama za ka yi nadama saboda ya zama maka abokin da bai da albarka karka dauka son kai kai ba son kai kai ba duk da kasancewa yana da wahala a zagi babanka kana da iko abin nan a ce ba za ka rama ba abinda ma ya fi ta kai ce ya fi muni shi ne a ce matarka ta zagi babanka ya za ka yi ai a kan ka zagi babanta gara ka kwashe ta da mari idan eh, ya fi sauki duk da kasancewa ka daki wani hadisi to a kan ka shiga wannan gara wato hadisi raga <laughs> Allah kyauta sauran kuma mata su aiko tambaya eh idan idan shi kuma miji ya zaki babansu ba eh saboda haka miji ya zaki babanki ko ya zaki jatumarki abinda ya kamata shine kawai ki dauko muciya eh na'am to wannan hadisi na abdullahi bin amr bin al-as Allah ki ƙara yadda da su masabar malikiya suka ce wannan shi ake kiransa saddu zari'a eh saddu zari'a tun farko makar ai zagi saboda toshe kuma da annabi yace in aka zage ka karama karama duka ka hada da iyayenka duka ka zagi iyayenka in kai shiru kuma ka bar shi kadai wato shi ma saddu zari'a ne saboda abin zai zama barkatai shi ya zagi nasa kai ka zagi nasa to abin babu dadi babu alheri ciki wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabul adabi kun ga sai jefa shi a littafin adabi shine ladabi saboda duk wanda bai da ladabi shirme ne na'am babi na hudu babu la ya ar-rajul walidai babin kada mutum ya kuskure zagi iyayensa shine ma tun farko an hana na'am saboda haka zagin iyaye yana daga cikin akbaru kaba'ir idan aka tattara waɗannan hadisai gaba ɗaya za mu samu wato an faɗa mana abubuwa ɗai har kuda goma sha ɗaya amma malamai da yawa cikin littafansu sun ambata musamman kitabul kaba'ir na imamu zahabi rahimahullahu ta'ala wanda yake ya ambaci wajen saba'in da wani abu Allah ya tsare mu sai babu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata yushriku billahi dakhala an-nara da man sun kuye ni babin man mata duk wanda ya mutu la yushriku billahi shay'a baya shirka da Allah da komai da kalal janna to zai shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'a duk wanda ya mutu yana shirka kuma da Allah da kalal nara zai shiga wuta hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara qultu ana man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna kun ji manyan sahabbai Abdullahi dan Mas'ud wanda muka ambace shi da nan Allah ki kare yadda da shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace man mata yushriku billahi shay'an duk wanda ya mutu yana kirka da Allah da wani abu kun ga wani abin nan fa ya hada abubuwa da yawa ko menene da an na wannan an gama ya shiga wuta an gama duk wanda ya mutu da shirka da Allah to an shiga wuta wato ya shiga wuta an gama eh dan wuta ne ayoyi sun tabbatar da haka qultu Abdullahi dan Mas'ud da yake ya fahimci maganan Annabi yace qultu ana ya ce ni kuma sai na ce man mata duk wanda ya mutu la shirku billahi a baya kirka da Allah da komai ya mutu babu kirka da kala janna shi kuma ya shiga aljanna an gama saboda haka wannan gefen nan wannan gefen nan da annabi ya ambaci gefen dama abdullahi dan mazur sai ya ambaci gefen Eh, ko kuma annabi ya ambaci gefen haguna abdullahi dan matsun sai ya ambaci gefen dama idan annabi ya ambaci gefen dama zai kasance akasinsa kuma bai da kyau don annabi ya ce ayi to rashin yi abu mai muni ne idan annabi ya ce kada ayi to yi kuma abu mai muni ne ina fata an gani na'am akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'ir wato babin jana'iza eh, littafin jana'iza babu fil jana'izi wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah yace babu a sallan gawa duk wanda karken maganansa kalmar shahada ce la ilaha illa Allah to wannan ya yi nasara ko da ke bai kawo jawabi ba amma dai za a gani to sai dai wannan hadisi na aka ce la ilaha illallah eh dai da za mu gani Rashin kirka da Allah wanda ya mutu baya kirka da Allah wanda ya mutu baya kirka da Allah ya yarda da la ilaha illallah Rashin kirka da Allah yadda da la ilaha illallah ne akwai nassin hadisin da ya gwada karshen magana la ilaha illallah mutum zai shiga aljanna amma yana iya yiwa wani ya zo mutuwa la ilaha illallah ba zai fada ba ko ma ya fada a boye ko zai fada ba za a ji ba kenan a boye ko ma ba zai fada ba zai cika ne shiru haka to kaga wanda ya cika shiru haka zaka ce a a a wannan ai a eh amma wanda ya ci wanda ya cika yana maganan kuli yace yana ce BBN dina fa yana cikin yana cikin akwatin nan fa kar ku bari ya bata ana ce ka ce la ilaha illallah yana ce bankin nan eh na ji fa yana kokarin durkushewa ku yi maza maza ku kwashe kudin nan ko raba an ba haka ba za ku yi hasara ana ce ka ce la ilaha illallah yana ce fa ina da wani fili a yinkil amma rikici yana neman ya ci filin to kaga wannan shine za ta tausaya masa <laughs> eh, Allah ya zo na to kun ga yadda Imam Bukhari yake harba abubuwa na حديثي لهم كن ذكر حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق wani hadisin abu zarin ilgifari ne Allah ki kare yadda da shi amma hadisin a takaice kawo mana hadisi na gaba shi ne wato da yawa har karin bayani sosai na'am abu zarin ilgifari ɗaya daga cikin duha masu gudun duniya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ياتي ce a من ربي ولم يزوى rabbi wani mai zuwa daga wajen ubangiji na ya zo mu النبي ملايكة جبريل ya bani labari wane ne mai saboda shine dan sako tsakanin Allah da annabawansa yasa duk wanda ya ce mala'ika ya zo ya ce masa kaza to yana kutun kutun ɗin, yana son yayi awon annabci ne makaryaci ne in kuma kace mafarki ne kai ka gani to sai a kwatanta abinda ka faɗa da Qur'ani in yayi daidai kenan, ko da hadisan annabi in yayi daidai kenan, ko kuma da hankali in yayi daidai sai a karba in ko ba haka ba za mu mayar maka da kayanka duk mafarki ba wahayi bane don gara ma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kana zaune kawai tunanin ya fado maka kana zaune tunani ya fado maka ka kirkiro wani abu in ya dace da qur'ani shikenan in ya dace da hadisai shikenan in ya dace da maganganun magabata shikenan amma in bai dace ba to ya zama shirme to balle kuma an ce salati ga wanda annabi ya bayar kai kuma ka je kana karban wani ga salatin annabin Allah maji dadin Allah annabi Ibrahim salatul Ibrahimiyya wa takaza Allahu Ibrahim kalila kaje kana karban salatin fati da kande da suwai ba na'am yace atali atin min rabbi wani mai zuwa daga wajen ubangiji na ya zo mun shine mala'ika ba akbarani ya bani labari aw basharani ya mini albishir annahu man min ummati cewa duk wanda ya mace cikin al'ummata la yushriku billahi shay'a baya shirka da Allah da wani abu ya mutu da tauhidi kenan ko ya mutu da la ilaha illallah dakhala aljanna ya shiga aljanna an gama qultu abu zar sai yayi maza sai ce wa in zana wa in taraka ko yayi zina yayi sata yasa ba kawo mana kitabul kaba'ir a can baya ko da yayi zina yayi sata kala sai annabi ya ce wa in zana wa in taraka ko yayi zina yayi sata saboda laifin zina bai dawwamar da mutum a gidan wuta laifin sata bai dawwamar da mutum a gidan wuta sai dai laifin shirka sai dai malamai sun ce wannan ba garanti ba ne ba garanti ba ne akarajahul bukari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi kitabul jana'ir a ainihin littafin jana'ir babun fil jana'ir wato babin sallan gawa wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da wanda karshen maganansa ta kasance la ilaha illallah حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رقم عنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رجم أنف أبي ذر وقال بيان كلام wannan hadisi na Abu Dhar Allah ki ƙara yadda da ki yace ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na je wajen annabi wa alaihi sabon abiya sai na ga annabi yana sanye da tufafi farare kal wa kuwa na'im yana bacci sai ban tashe shi ba ya ce na je na samu annabi sai ban tashe shi ba to malamai sun ta magana wannan ya same shi yana bacci a ina a masallacinsa kenan eh ko a kofan gidansa lokacin akwai zaman lafiya Eh, ko da ke har yanzu ma mutanen kawai suna kwanci a kofin gidajensu ko? eh? a ko'ina? eh mutum zai kwanta har ya danyi baccinsa ya gingidansa a kofar gida hankali kwance eh, waɗansu wurare har yanzu kun ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin da aka rasa ke yanzu kana ganin yaushe wannan zamani wannan lokaci zai dawo misali yanzu a ce anguwan nan a anguwan nan ka zauna kofan gidanka ka yi bacci wayanka tana kusa da kai kuma ka tashi ka samu wayanka eh. Eh, a masallaci ma sace waya ake yi eh, a masallaci ma sace waya ake yi shi yasa idan ka zo wajen karatu ka rinka laluma wayanka eh, ka rinka kallon na hagunka da na damanka kaga wani ya dudduba <laughs> eh saboda wani ya zo ba don karatu ba ne wani ya zo saboda sata ne ya sa muke son wani lokacin an kama mutum ya yi sata kafin a zo da shi gabanmu a mammake shi saboda yana gabanmu ne ba za mu bari a make shi da yawa ba amma ku mammake shi kafin ku kawo Allah kyauta na'am ya ce ila zo na samu annabi yana bacci sanye da tufafi farare saboda tufafi farare suna da muhimmanci ainu annabi ya ce ku sanya tufafi farare wa kattilu ha Mautakun sannan kuma ku sanya likafani wa matattunku ya sa ka ce mustahabbi ne sanya farin tufa amma idan ba a samu ba to shi kenan ko jan kafa sai a kai shi ko bakin likafa ne sai ku kai shi sai dai jan likafa ne eh gaga ba wanda zai zo haka eh na sun ma ta yi tuhu kaga girmamawan sahabbai ya ce sai na tafi sai na sake dawowa waka je sai kaza sai na samu annabi ya farka ladabi kenan amma yanzu wani yana samun limaminsa duk abin da ya zo da kita da limami zai liman yana gida bai huta ba yana masallaci ma bai huta ba to ina zai huta na'am faƙala sai ya ce mamin abdin babu wani bawa daga cikin bayan Allah ƙala la ilaha illallah wanda ya faɗi kalmar shahada thumma mata ala zalik sannan ya mutu da kalmar shahada ta gaskiya illa dakala aljanna fati ya shiga aljanna kun ga wannan albishir ne abinda annabi ya sanar da sahabbai kenan qultu yace ni kuma sai farat sai nace wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata qala sai annabi yace wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata kultu sai na sake cewa wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata kala sai annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata kultu sai na sake maimaitawa na ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata kala sai annabi ya sake mayar da martani ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata ala rakmi an fi abi zarrin ko abi zarri yaki Allah zai shigar da shi aljanna saboda haka ko yaki shine ala rakmi an fi abi zarrin su da larabci haka suke faɗi in mutum ya ce ala rakmi an fi ko kaki sai na yi haka za ka fassara da hausa saboda haka can da aka faɗa masa haka sai ya yi tsit saboda haka babu canji kenan ya sa duk wanda ya mutu da laila a illallah kuma ya faɗa tsakaninsa da Allah ba faɗi irin na tuwa-tuwa irin na fir'auna ba So da kalal janna duk abe baɗin da ya ɗauka Allah ta'ala zai sassauta masa amma matukan babu shirka a ciki wa kana abu zar أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إذا حدث بهذا bada wannan بعد zai faɗa a gaba أقبا قال سيتي أقرك النبيات وإرجم أنفو أبي ذر yace ko hancin abu yaki imana ko abu yaki wa in zana wa in saraka dakhala aljanna Allah da imani wannan hadisi akhrajahu al imam al-bukhari ya fitar da hadisin fi kitabin liba a babin tufafi haka ne eh aka raje hul eh, ko ba mu karasa ba eh akwai kariya na ku ba mu ba din gani abu zairin iza haddasa bi haza qala wa in ragima anfu abi dharr ko kana dakin amarya ne ina galin yake eh lalle kuwa haka ne kala abu abdullahi abu abdullahi yace hada inda al-mauti أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له إيه. قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وأنا كارم بياني نبا يسكن أيصلين حديث بدي هذا عند الموت wannan fa idan mutum ya faɗa ne yayin mutuwa au kabla huko kuma kafin za ta ba wa nadima idan ya tuba daga zina da sata saboda in ya tafi lafiya da zina akwai rikici bai ba a cewa ba zai shiga aljanna ba amma akwai rikici in ya tafi lafiya da sata to yaran shago na hango wani yaran shago ne na bali haka eh don mutum ya tafi lahira da rikici to fa akwai matsala yasa imam al-bukhari ce idan ya tuba yi nadama wa qala la ilaha illallah a lokacin mutuwa kuma yace la ilaha illallah gofira lahu to za a gafarta masa eh wannan shine karin bayani amma na kan tambayan da na maka har yanzu tana nan tunda babu na'am akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul magazi wato babi na yake yaken annabi babu haddathani khalifa eh ko na kasa nake karantawa wa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari kun ga kun tilla wani waje daban akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitabil libasi a ainihin babi na sanya tufafi babu wato babin da yake bayani asiyabul bayt wato farin tufafi kunga wato shi ya dauki farko farkon hadisin ne to da mun shi yakan yi haka in ya je wani waje kuma ya sake maimaita hadisin mahallu shahid na Imam al-Bukhari wato afaitu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaihi saubun abyad wannan farin tufafi dama mafiya yawan tufafin annabi kenan kuma sahabbai ma haka ne kowancan zamani mafiya yawan tufafin su kenan ko iyayenmu da muka tashi muka same su ba sai an je da nisa ba eh, iyayenmu ma da muka tashi muka same su mafiya yawan tufafin su fari ne kafin kaga tufa irin wannan yana da wahala in kaga wannan haka wani jawo to sai dai mata in kaga wani jawo irin na wancan sai dai mata eh to amma kaga yanzu gashin nan kowanne ma haka babina 41 babu taharimi katilil kafir ba da an ƙala la ilaha illallah ko kafiri ne ya ce la ilaha illallah ba za ka shi ba hadisai guda biyu da za a kawo mana wani abin da ya faru ne da na daf da hannun daman manzon Allah na daf da hannun damansa kawai sai gashi ya fada cikin rikici aka zo gaban annabi ya rikice gaba ɗaya ya rasa yadda zai yi shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh